وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته idajiya allahu tabaraka tabarako ta'ala isuna gbi gwada bayi nan nana ayi lugba tatiye musulunci irayi da bayi nan nan gawa ti tabbatu ya tsuga inanda da da nabi bi alamin yi tafoshi yin ramadan ijira na bi sallallahu alaihi wasallam da ya kucu ce ya turu din ba ne ikini da karatun tuwa nan ga mai ayayen shi ba bai gubaci yau insha Allah ba ga bayanaki bai karatun yinan nan iga an daga nan kisa ni ya bibe mini suratu yusuf na gurgudu ba na ya taka yi ba ni nan ga igan ide bayani ti da fi aminci na su koya na bi yusuf bo ka tutu ya nan su ci bella macile na bi ni macile wanci dugwa da dan dugwa ya malu da ya juji daga bago ucula da adan balu da wunci na luda da gwagau na daga bago kwadagba na je gwaga na adudewa daga bago guda masa imiya al'aziz mai waziri da masarokan gana daga bagon halittina Ni miya waziri na maje ga gazalai khana daga fitina wucin da ya fitina izagi kama na daji wani ga alibi yusufi wuci gadi gwalo makirci na alama alamala da kurkuku nan annabi yusuf da kurkuku wake babu yagi gube mini kurkuku na la. ina gabba wuna wuce fita ya yi na wuce nan ji bayanin ji ta wile na yanan mafiya ce so ba na yi gikin bai karatu na da wani <coughs> ba su kushi da na tsuwa ji bayani ya iki ba anabi sallallahu alaihi wasallam ya bayan nan iki mina anabi ji tarbiya ya sahaba ji ya fassara ya na wani biyiriya misali ne labin ya tiye na sana bakar ya fassaro nan a kafi gida karatu nan na wani iwa ga ila ya tusi bai ke a ya fari wuce hukwa da wani gaggan ya na gaye na igi makanta ku shagun a fewa bayani za ke ilimi a dini lugwa bai jona ali anabi sallallahu alaihi wasallam na fela karatu na wusa abuji na ya ja kanga agina ta fahimta addini bwani ina malaye la gagba na beyina litafin da jakati na wani ya daga ga gawa shi ku ci gama gbau ibon da buji fahimta ya fassara yana to da kyaro jan kalawa abin da goto ga to ilimin shari'a wuce ke yi dubu kayan imale da anaji fitina wuce tsogwa tuku bana waga a ga dina da ta waya da na ta ya wazau so iga luga ichi da iri yan fitina da zuciya ma unji dole yo ne yake fassara ya nana amma dole yo ne yake yi ma juya su kona so nga ya no na yi e a no ipe adini gorogodo wuce gaba ya de to yi ciwa bayaniya fassara ya na imidi balita fi sunnaji <clears throat> na jakati na wani misali bani idda za da matsayi na man wace kwa ji dima ya yi began ya ne tuko ba nan a yayi littafin haja ga kawo musu da ahlami nan dictionary ya nan wa nan wadaci dictionary ne da bayanin mai ji bayin karkashin ya ina e yau a tubi ma na mini dictionary ga wale ba na yana wa fol da na yau wace da fassara so idima na ji ya ilimi na tubaga hmm. nci ma wuwa da wani gaggan ya ta sabaci ne wa gili bi ba ga wani yi na toci macile itila bayani da yagi nci ben ya ce na wani un yi gwa gaggan yi ke fassara ya na ebe obetun yi gan wani nana kazan wani nana kazan yi ke fassara ya e na <clears throat> ama ga be amma waga bin nan ina mawaji damuwa ma iri yana na je na nan ga na kida gozo ni wa na kina daga pata ga agba to iliya iliya ya kpama dana ya lobe shi to ya na wuciji ya na guwayo na ali wuciji yau ya bibe bayanu ya gore da sifa ama wuji gaga ko bayanu na ci ya lawa ba ga wata taca na alafasara ya na yawon a amma ya na sun na bibe ga wayo jina ali wuciji na ga batoci ya goro ya bibe bayanu su kwaye ji yi so karatu a na kinan na ayayen shi ba bi guta ci kyugon بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأخذهن سبع عجاف وسبع سنبلات وسبع سنبلات خضر وأوخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم لرؤيا تعبدون igalani ga na guta nga fi sura annabo ta mafari na nabi su foto nan ya tun jani ya baci na ya gi guba na ji fi kurku ko biyu na abin nan a ji fassara wuce a ji bayanin wuce a nabi foto a nabi yusuf to ga ya fassara ya nan ya ta ci na nga ya karshe wannan ga ya gadan bayanin wuce mai nana mai tuye ji nan da tuye masar na. وقال الملك إني أرى سبع بكرات سمان إتشغان هنا نقلل ولي ننكو تابعي نما سمانين أتشغايو ننكو نجي أفنين أقبنا ننكو نجي بنا أفنين ولا يغتابا يأكلهن سبع عجاف وتلينا ننكو guta ba na ji kaso kaso na ijafu da wani ya kulu wannan amin ku na ji gona a kugi ima na nan ko kaso ji a nan ko na ji gona tuni a tuma tobago a gba jiman wace ko alhaji umaru su ku goyo a tuma tobago a gba wasu ba sun bulatin khudri nke yana na gan wule kwace gutu a baye khudrin na ji alga alga na girin ga dona daga don ga ye jinya ene ja na bi ma na waga le plant waga le na jona ye uchi ta sifayan algo o ke odo na gaga mu ibe lafi so pace ne gutu ba alga alga <clears throat> wa wakara ya bisat uchi lendo ci kan pace ja yo a gutu ba ma ya bisat awo <clears throat> uchi ngwa gaga uchi ya tsu anaji tu anaji wachi tu dana a gbike na zi be lafiye ci alga alga fufuru dana a wuce tun a tuma tubu gaje ba ba le da wani gaga ina wayo guba yagi eh, nini yagi guba ebe wani yana yana guba ba na ya dazabe yana ga nini gayo bi ne na boka na wa da zanke ce na boka na to mutu na maboka ci da zanke ci na boka na wani mutu boka boka ya ayu almalau ya yin dan da shi jama'an dan da shi na ji fijo wana je ce ga bayani aftuni e ya mi fatawa e ya mi bayani fi ru'yaya e bayanan na mi na da no ma na in kuntum lirru'ya taburun abe ke gafi zane ne je ji fassara yin nanan bai wa bayani bai je cewa bai dan da na ji fijo wani man shiga wani dan da ji tsa kata bayani na yi amu ya e shi kama kpatan ruwa bayani na bai gaza na gabe fassara ya nan nan wuju ya yau ki ji faru قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين dan daji adalin ciji kalu a gan a'a inan na ci a abuwafu a halamiro ina juro na jabo ba da jina eh, ina juro na markauye jana ipe fassarawa kuma nahnu bi tawili alami bi alimin e ba fassara ya na jo ife da na shi da kifena na ga yi adalci ya ilimin wapiya wapiya majayi bawa bana da zai ke zona a foka kulli zai ilmin alim ba na waga da kife tu ta na ya zata ci hubu a ƙarshe makwata da na bishe ba da hankun su ko buji ga ya tuni da kifenan ajin amfani bai kalma ahla mai jamu ya hulmu man zai gaye gaga hadisi bayin annabi sallallahu alaihi wasallam ya gam hadisi abu katada hadisi ne muttafaqu alaihi na annabi sallallahu alaihi wasallam ga ar-ru'ya as-saliha min Allah wa ganana wangi daga basu ko ba mun ci fe biyo wal hulmu wala mi cigai ngai mufradiya ahlama no bin ya bano wal hulmu min ash-shaytan o nana na de kan wa de batu mar wa de mar kan tsana ina e gifidu yi ina e na wana wato ji damuwa wasan zuni na na ka pate tanwe wai gagawa ga e nan na jike kira wani yele jumeliya wuce gai ga hulmu annabi ga min ash-shaytan daga ba shaytan mu ce febe e jiye dide ba so kwa wane di ɓatu da kadara su kai gaya wani abubuwa annabi ga damina hadisi wuce abu ka ta da wagan famar ra'a shi an ya karawo zana gabin nan na mai yana eh, na fayin ma na yanayi na wayan na fona ta fali yan fuf ya eh, gutewa gujin ya mafari ngubimi cinu lugwa fi salasa zukuta ya baci wale ya ta'awwaz min ash-shaytanir rajim in wata bi su kai gangwake ku shaitanin lugwa iwa da ci bebe ga tunce ma juna wuju zuguta karshe hadisi annabi ga fa inna la tadurru uga wuci ji enan na ajugun dundwa kawai ai kadara dai su ko gagwa kayo so wale ga ci nan ya lagwa suna ugu yayi gan ga wala ne ya jife da fassara ya nazari ga yi da gwawo ga yi limi addini ana a <clears throat> ah, mina hadisin nan ile ci da guba ni da wani ya mafarin gimi cinu lo gwa fi zuguta ba ci ci wa unja auzu billahi minash shaitanir jim zuguta kin ya ta ne wa biyu nan a ga sai Jabir ibn abdullahi bibi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ga idza ra'a ahadukum ar-ru'ya ha. falyabsuk an yasarihi thalatha salasa le na yi na wunna vona enanan fayin gba na yana ugimi cinu logo a fisguta wala amci ga ilani wali yasta'iz billahi minash shaitani rajim thalatha in watsari be sokoi ke ta shaitan logo a zuguta amci ga ilani cina wa bi gun jina dana ta yatahawwal an jabbi alladhi kana alai ka sun sangwa wọ́n yí ló láyà kí n létí lélé o tòun láwọn oúnjẹ bá bẹ́ẹ̀ tí inú jìn àdúrà náà zọ́dá náà wọn lákàsán gbà fi yà kí n wọ́n yí gbà fi láyà kí n lé o zumanu wátẹ́rì náà jìzọ́ náà wọn lágbà ló yà kí a ti ká ruwa yẹn sọ yìí muslim bẹ́ẹ̀ bí yẹn <clears throat> ah, so ya nanaga na ti yi náà anabi annabi sallallahu alaihi wasallam la yi náà. nga mai ne zando ga gwa suna wa gan nan na hankali wace yana wa ji damuwa na da tun addu'a uji gigi wo da wa fassara na وقال الذي نجا منهما وقال الذي نجا منهما ابتكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون وقال الذين جاء منهما zaga na gangwa mini za ku ba zi zife dubiya na biyu su fi kurkuku a cilla bayani na biya na biyu su fi ganwu juya na bi ma'ana na cito ganwu na na gan dage ya ngai na ja minu ma ngai zana gaba mm. mina abona bana nsa nke da emitu waddakara mu biya fa ba da ummatin zuma lokacin ducu ummatin ne jima junufi muddatin iga gaba jina la ne dacca bayan karatu suratu hudu wani ila bayani bi yi etima na ummatu ka kai na wabe min qur'ani wannan so zuma lokacin ducu bi ma'ana da da fa kai ba na annabi fi putu kwa lokacin wa kike nan ga uskurni inda rabbika sai bugo ne nan na beji faruwa zo nan cewa fassara na kan gaga da annabi pagan ci o asa zama ji fassara ya na ne na dan kurukuku wani fe gabe ci ga ana biyu kun bitawili miyaye fassara ya nan nan farisulu sulu ne ya tumi tumi a da na lafasara sara yana na yayi in ke zamu ce <clears throat> man ziga Allah tabaraka wa ta'ala ga na jaminu ma ba da umma kalma a da bayani guba na man man jijina da ci ga lola daga tazakkaro wazani fa'ala amma bai ga gwaka bayanin ci yau yanayi gaskiya bayani na ga gagan ala iddakara la daga iftakara wazani ifta'ala a tattawuyin iftakara wuje ba wuje dalo a ci je diga mu yi dalo ci da mini bakwayan zalo a tubi ma'ana dalo da bakwayan dalo wuce aji iddakara a dalo ci da bakwayan zalo wuce aji iddakara man jiga yana ci jaci na wai dalilin guba ezubayin ta wube dalu a tsoba da ji ka ganganci man raha wato <clears throat> ya dalu da wani bilini yi abana wagayi wagayi dalu a to karan ya rafi hajji fiye dazan wuce ya rafi jaru ya ne karan ya rafi hajji baki kini kata a na so ya dalili na gala a cikin to ala lo na daminiyan idda kara wani a to dalu yan iftakara na je taro lugba kuna aladalu wuce aje ba wuluje zalu a tubi ma'ana alazalu a ci da ba ku ba wuluje iddakara a madadin iftakara so allahu alam wuje nawa, wawa biya ga alama tun da ba na biyu yusufu ki ji faro يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لأني أرجو إلى الناس لعلهم يعلمون ude tuba nabi yusuf ale babu da hasfu ya bayanin ya gan so kwa kisala yi kwakwurgi kyafi ya bu ngun wa be tu gan a tutu so bayani na da bago ci su sai cinan gaya gan etu chaye dajin uchu ga uchi da ba nabi yusufu mun da tuna su kun uchi ce ya nabi yusufu ga yusuf ayyuha dik ya wala na gaskiya wannan <clears throat> aftina fi sabai bakaratin siman ya yi fatawa ya yi bayani yin nan e bayan nan ko gutuwa ba simani na jigbo ya kulu hunna saba wani hijab nan ko kaso kaso gutuwa ba ci biya tugina saba bai sun bulat bai kwace gutuwa ba hudurin na ji alga alga wa ya bisat gutuwa ba ke dan wani bai na ji wuwa cina ta hajji na ji nfuruci algana nca cugi so bogo anaja alli alli a aba nebiya la'alli arju ila nas la'allahum ya'lamun <clears throat> ya mi fatawa ya mi bayani tin fassara nan na ba mi je banda ba za wan gishi mi zan ji bayani ya da a tsuwa da asu da bala da kike man jiga annabi yusuf alayhi salam kai bata ga wujin na kike bubu na kurkuku na uga biyu ga waskurni inda rabbika to ba no be da shi mapa mapa tutupa har mun waya fo dan gurko ya dan gurko jidan kurkuku uci be ji ce ga gan wai wa bayani e na wai mi bi woyo ki wa jiji na a ba ni ga ipe e mi hmm, amma ga na bi su hmm, hmm. ujun lauma ujun zargiya waye ce ga wuce kilo a ga ibana kon fayin kanu gungagan fami pato pa tutu pa lamari emina u ya pe won so ku ya pe so bogo tonu da lotunu wa na na ujun damuwa balantana ujun zargiya <clears throat> ga mala hadisin da ci na da min ya ibn ban labe na majiga hadisin munkaro yau hadisi wani igwe penwe ujiga ebo na ya to kwankuru ga chigu ya na mai to ga gaga manuyo hadisi abu a gangba nabi gan rahimallahu yusuf ga su kuje goya nabi yusuf laulal kalmatu lati kala ki boy ga ganu gaga ne inda rabbika na ai ma labisa fi sijni ma labitha aga ki nan wa gabe saki zawunci zawunci na ya kurkuku na gawa gabe da tubatsu paye eh, tukpa na kibonci nu gana ma labisa fi sijini ma labisa wa fedu ya dan gurko nu fedu da wadana so aga hadisi na wani lawu aga wani lawu da wani gagan annabi e ji tadhifu e ya gi bayan annabi yusuf gan un ya ke so ko mi gucha un gama lawon chief fedu lo pa de mini kurkuku bo kala man zika hadisi na hadisi munkaro yau ya ji fata gawa yau so ya bufu zanen ci gabe hadis da jin na biyu ga na na ji wangiya annabi sallallahu alaihi wasallam kan don da ya ga alkhairu ya ga ta ta annabawa ji ba un ga ga da da abona zaguru ji ga yau <clears throat> zaguru mai ga ga zaguru da da ga su za ya lami su dan ya ga zaguru ji ce ya to su da da ga su yin na mu nya da no ma laji za da da wa a ta ci guru abu na su kuja ci wani Allahu khabi ba ni ga ci bicina قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في bayanin da cinin a isar tafasiri wani nan ne ya gagan bicicin bayan aya ne ba wasu kurni inda rabbika fa ansahu shaytanu rabbi fala bisa fi sijni bid'a ne wale cuga ba ya mucin ima ji bayani ne ga fa ansahu shaytanu rabbi ha wuce yula da ya khadim a ci ga ji fasara ga shaitan watan bace tu bagin ci na lo da da ege ya etsuna se ta tambace pa wa pana man wace ko ya asiru tafasi uji bayani ga kuskuru ya ejin fassara can lau alam ga domirin da damina an sawo da nan gwayin a na biyu sufin hadatun gan gaya tarji wa ibn jarir tabarau. so enugun yi fassara na yi fa'ansa wa shaitanu zikira rabbi su kwa tambalatu a nabi yusuf an kalulo na wa baduwa bi su kai kangana wuce lagada don bagin na gogan fatocu bayami allahu alam ma ya sirri tafasirin wannan ga yi daidai ga bano ga yi tarjibin jaridu tabarau <clears throat> aya wurin ne ba قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروا في سنبله إلا قليلا مما تعبدون babu annabi yusuf ci ya bayani ji yuganci ya ma'ana nan ga tazra'una saba sinina da aba ya ya fe zoyan imana ya dele dan guru ko na ya zoyan da ba ku buhari ya guta ba da ba ami kpidu shi ya guta ba ya da ci ne le ko yangi ci ga gesare yayi fama hasattu yando ya gamma e ci ko yangi gici latina fadaru fi sumbuli yulu ga da mini kwaci ubo illa qalila mimma takulun sai dai gimini ne ga gina ga wa kwaci ya ne kenan lugba da kwaci ubo bi anyi ma <clears throat> a manya isar tafasir min narul khairu mana kuma gaji narul khairu mai gaidin idan min narul khairu ga ayan mai ji lawukuncin da cibo ga mai almasalihu shari'a almursala a gajiyu daga ayan nan ki mai kwabe almasalihu a shari'a almursala e gaggagaya ta hibzul adiyan wal nufus والعقول والأنساب والأموال أتوقع يوغا الكليات الخمس e غوتسو يونا شريعة توانا شريعة مسلم تيسو كل لا يهي ebu tsu adini yunga lugu dini ya ji lalace e mu ebu mutu yi. yeyi ji eh unde yi. Ni ci nici mutu mimma mutu bi mana egban mimma ngalugwa dangi ja gifidu ma. wala amwalu mutu dukiya so ga cune abu bani zane ji nunu na kaka yau zane maga nunu na ga hukunce nu ni mai bodo runa ya wa ga abin yamma da ne yi ga abin faruwa ya gboro na a gazan nunu ba na da hukunce nunu na miguca wa ga nu gawani amma a gwe ji bi wani ajiji je giga lugwa wani ya gina ebo kibo ewa ga ebo maslahin zakamon maslayan aluma benin ene wagon abeda ne na gira iza kama noyo ebogo ifi kwa gani zanduru la ki uci tigan mi wudu ki amin no mi nunu mi nunu mi a aga de a wani kina atun da shi bata sai lokaci ka be ya goro ya dagi a cafi a kyan agwa zandun da wude gurgudu na asirin wasu bai na ladan ko wale ga ka'idan na fadaru fi sumbulihi illa qalila mimma تاكل او كنتي المصالح المرسلة المصالح الشرية المرسله او ابن شوغ ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد ياكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحسنون sun ma ya ci zumai ya guta bayan wadatan nan ya arziki na na daza nan min ba da zalika zumu buga e ya ci iya wuri jabin sabon shidado iya e ya guta ba na jifana iya e guta ba wai dagi ya delebwa ki ya fe gifi ya guta ba no ya kulna ma qaddamtum lahunna ene gala shizo ya guta ba nan ga yana ya guta ba na begina gina bi ma'ana yan gici na jiya jiya lokaci ya gutu a bayan arziki yin wadata ya yi lena yan gici wuce na jiya jiya nan gaya bai gifi ya gutu a bayan dagin nan na mai gagin gupeti wọn a ke gagwa illa kalila sai degi ga bi ke gagwa a ba ya ga so yan gici tuk bata na degi wuce ma wuyi ma mi ma tusi ne wuyi ne da so jijina wuce gama ya bi adi ajiye zuwa ya gborobo ya daga bi cinan ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ثم يأتي كان كان min ba da zalika su ya guta ba na ya dage gawa bi da amu iya ke biyu mini ba koya wancan yau nas a dule albarka zaman ofi mini gba ko ya o ma ya siro na a alẹ́ kalmẹ́ shi ale asuru ga ji amfani yayi daga ba sojo wadda kala ma wasij na fatayan qala ma inni arani asiru khamra a to yajin fi wadata da be yin gici ga yi gene jin ga fe dana e bona na ogi ogi gici ta funi ga gabata ma zane gaga da na mushriki ata shari'a ba a ah, yiga cule bai fassara na anabi yusuf jina man jiga anabi yusuf wa istikmalu ji ya adabu bi shurutihim ya tabiru ba uyai zana ji fassara ya na na je na je wa biyu na anabi yusuf mai wuce ji kukwa ga malu ji fassara na waji daidai ki je wuce jo kim na majiji bayani a yi filita fi jona ima fari wana ji fassara yana na waga wadda husnul listima wuyo shi tukwa wangi e ji bayani yana ya wadana gaji kuskure fahimta yana ga wani ma bayani na jawo yana na wala yana eh, na wala wadda ya mi guci ga husnul ya wo shi tukwa shi wangi e boye duwa na ga wai ti bayani yana wani kemna nuna na wulu yawi nyabaci <clears throat> aga fas aga ya na ta aga ya na ji bayani a gani na nan e bi wani mini ada buyan mu'abbir ru'ya muji at-ta'anni fi ta'bir wala yastajilu mucuta ga diyama ci ga ya wada mu wata ke fuska na wata ya bi bayani yayi nan waga chule annabi yusuf alayhi salam zanen la na biyu na ji jigawa wubela ni daga kurkuku nga malanu le na mafari bayina kyujijina la eh, bayani ji tata ko bezo ujun wazi ta tawidi saran bezo so udiya utube yu fassara so yabo gonu bebe bebe na wore ni da na uji gawa wubela ni ebo na ye kinza na nanana ude tasiri ba fassara yan nan a misali za a na na ga gawe wa muke zai nana na ya wa ya fassara yin jan dole a waga wayo ke zi nana kafin ya fassara yin nana ya tufa fata kuma yau so ya bugo ya ke wuce nuke shi donin ngala wuce yi da mu ci ya fassara yin jan wale wa shirar ta baci ya ta ci e zaga nana mu ya nana shafi tutacin kawai yana in guji gawa ga yau umaji sirri na waya ga ba nan ke misali doktor ne ji za cibiya nan wa ya buye wani wani ji cibiya ne a gudu gauza to a ci guyo e daga be ci bebe bayani ne ya waga wani ni wunana wani ni wunana to ke waga ga amano yo ka waga fassara ya na ji gada gaza ji ni ma wani be ga wunana mu amma masala na bi gbani ci da na masala na jiyan zaina masala wani na maluma kwata ke jana ebo ki etu e, e, nana enemu nana ti na waye na wa shafi zan do na da kin so na naje ga ga sirri bana da ji fata kuma yo kan ci e mine ne wa be da na ji fassara ya nana un ga ga gan tabiruha ala ahsanil wuju. un ji fassara ya ne ti fuska na un ga ki o ga gan enan na lakwan wo jagana abuna annabi sallallahu alaihi wasallam ga ru'ya ta ala ma ubirat eh idan ga yanan na a ta fassara ji ina ga ji fassara tubo no ga yana juda ya tubu so ka fassara ga ji bodi wa ga fana wa da fe min ruwanu ta ga ru'ya ala rijli ta'ir ina wajin wa ta ti lugyo ما لم يحدث بها ما لم يحدث بها فإذا حدث بها وقعت enaji wuta biciyen lujo wala shi kinya matuka kawai la gunya zana ji fasara na wada guga zana ji fasara wuce fasara jani nga biciya ki yana gugan wada na ga fiyo sai za ji hankali wale ruwa ya ji bisari ba na ci annabi ga kwata hadisi na jima hadisi wangiji الرؤيا تكو علامات تعبر أرى أنا بيقو مثل ذلك مثل رجل رفع رجلا أنا بيقو كتن كتن غيك مثال إذا باقينا بيشيني لا دافتنا فهو ينتظر متى يدوى وشيدي تناني لو كتكتن على بيشيني جيكينيو بيشيني تفتون بيشيني ما تشيكيمبو وشيدي تناني لو كتكتن غا بيشيني نياكينيو فإذا رأى أحدكم رؤيا أنا بيقو تيبو لغان غيه zai ni mine ba ganin na fala yu haddith biya in gaji bayani nan na ya zando ma illa nasiha sai zana ji gamba alheri a wani zane wawe wuce ji fassara wangi a wani abu aliman ko zane duk ɗiɗɗena eh bici wani ta fito mu ga yaji bayani nan kem nuga juna cika bici wani da yabo so ya nuga ga nan gafe so ga ya zana dubu yawe ma kpawo bi alkhairi ko ga le da da kem nuwa lauya wani baya na wani wayi na karshen wa fi alkhairi na wa biyu ba waya wa nyu ya we na wa bi da ju wala na Allahu alam وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم to babai dai allahu tabaraka wa ta'ala wa ganda ci fiya etiki mubu ki ma na ki yana yana so abubuwa na ga ga gan wujin na nabi wa bayani na bi annabi yusuf yana annabi yusuf ci ji bayani yana wa je bada ba tu umma da ta tu kan ga yace ci ga wakal al malik yace ce ga ga ituni bi zagana guji fasara yanan na wani biya ni biyu da yubi ma jawur rasul lokaci na tuciye tuttun ba ba annabi yusuf na qala arji annabi yusuf ga wato ke jaban ila rabbika da ba da ka tawaye su fasalu da ga ma balu niswati lati katana aydihunna ki ali ki gaskiya yin zagi gana jife bagwaji foga gami gajin ga fitina wani yan mai waga na ke ba bayan zogunan gaskiya kici dabo da cuji bai ciki yawon man shiga na na gaya dalilin guwacin da ya gwa na bai su fida yawon ebo na kan na rikici kaci ci na amala ya binciken wana zane eh, ga shafi wani waga giba ga waga ala bincike ya wuce wuga ga gan wudin ya ci ya gaskiya gama lan waga ala bincike ya wani yau so annabi yusufu ke waga gan aga bincike ji gaskiya mu ga tula ga mu gan etu ji bincike inna rabbi bi kaidi inna ali lalle tsoce mu mu da kike gbalu da dinalu tun bo a ci fashe rutun nan <clears throat> ina hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisa na tajuna annabi aka ga ga yarhamullahu akhi yusufa so ku je go ya giye mi annabi yusufu ja annabi muhammad ya ga lakar kana sabira lalle annabi yusuf ya zuwa na ba kuro na halimu yo ndi akuri taka nga malanu da kurkuku na ga yato yu na wata kilo ga fe kwati tiyu na ga wulati yana mutuncin wunan shi alama ta zube zo annabi ga walau labista fi sijin ma labista wayin wuta da kurkuku iri kimna annabi yusuf da bona ai ajabtu dai wa wa ga sanin ba mu yeza ne yi wunan da ba wala ma altamis wuzra ma da wuzri taja wale annabi ganna ga etiki kyau ya annabi yusufu da kuma yati tawabiyo ya mutu sallallahu alaihi wasallam قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن أشحت الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين shikenan babu ya ji fahimta gan zana anabi yusufu a tufi anabi yusufu na anabi yusufu ti gan awon ki uda ba tu udu wiyo ya tu gan wula tiya na alabi ti gaji bejo na wọn awu gangan zawon canje baga tu batu ci ca in zagi na ji jilamar wuce shafi na uncayi kala ya ce ga bayan gaci gama hatbukunna ki labari ya yi yi na zagi ji izira wa tun tunna yusufa an nafsi lokaci ne fe gagan yusufa ya za ya ci zogon wani kulna babu a tsoga hasha lillah ta ta ji tabbata allahu ma alimna alai min su ika na yusuf ya bayan don da ya fale ko nana yeri kuki gobe ni iza gize wa mi atu da naga malim na alayhi min su atu ye be de den dondo ya qalat imratul aziz un to zule ka ganci na yi miya waziri na wuce gabe ci ganci ga al'ana ba ni ganci ga hasal hakku gaskiya tulo ana rawatu an nafsi mi to ga ube zoguyon wa inna wulil annabi yusuf la min as yi zainu wa min zanije ta gaskiya no kale wa ki annabi yusuf no da bebe inne wuci ke wuce jumla na laje jumlatu ismiya da guba ka ga cuci da bila mu dayi, lamina abu da bu gwa ga gaji shekama wagewa gas wagewa da gaskiya agwa sun annabi yusuf dalili kuki na wano gobe gube na na gbani ya gami sunya imratul azizi wa gaffa ba tojin galani ga gan ba nan mugayi ba falon ma sami abin makarihin lokacin yi zaji be mina abe ya gwayi ba na sukun kiwu ga kalat fa zali kunnan ladhi ne fi fi wala kadira wattu an nafsihi fasta wala wa ga yiri na gale shi dani amma mu ga ga taci zagi zo ba ni ma babu mai gawo ya gboroto ana rawatu an nafsihi wa inna wula min as-sadiqi e bogo e ga na we ga ba ni na we tu e kilun wa ce kile ba soji nu gale na e mi go na we go ba na wa ce ba soji e gboroto mu we ga ga shi ba na uji taci zagi na yi shuji ba na ji so gaskiya na eh? al'ana hashasal hakku ana rawa tuhu an nafsi wa inna hula mina sadiki so kwai da tace zan yi ta gaskiya nan ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُوهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ nafsi إن النفس لا بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم aya guba nan aya jayo na jato nan galai ga lala ba da shi gani <clears throat> man wace kwana ji e e lagwasu gana daga gaya bayi ce lagwasu bayani ya jibe daga gana abitu baya guba nan ada zanya ado jibe pipe so yi na ji almajiri gaci na suku icaji amma yana dabo nan ya iga bayani guba bana jina iga alabi nga ba sokon ima gawo ga gan e ba ilimi tuka gibo iye e kpaye gan watakila man na wa gan na na yi tunani na yi jina su ku bugin wani ilimin buba ba in ayi wani ya fuye cilana man yi a gado mai dalili na launci gado shi na kun ba <clears throat> gama mafari a ga yaya na zalika liya'lama anni lam akhunu bil ghaibi wa anna Allah la yahdi kaydal khanin kaydal khainin wa ma ubarri'u nafsi inna an-nafsa bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim ga ga ya kimma wa ga wani zalika liya'lama anni annabi zalika wannan wa bai ci ga ala bincike ji bejo kafin wutu ya kurkuku na wili alama ebo yetu ebo waziri na wuda ubo wutu da fitina yi mi ubo na waziru da buki wa gaga lam a akhunu bil ghaibi mi giya ma nu da so babware zina miji zinabe yi nuyare waziru da buki ga wucin yiwo wa anna allaha la yahdi kayd al khayinin lalle su ko ma la ba wuya zane ji a ah, e jayin cina e ja nana, wa ma ubari wa nafsi e ganana mi gada na mi gun gaga e bo mi wa mini mi gboraja a gan waje tawadi e na inna nafsa la amaratun su lalle rayin don don wajin fe jin jiza foro gani be tujidi illa ma rahima rabbi sai to na toce mai muka jiye guya na a ga mana na wai bi mana yin mai irkem da dai ga yatiya wala antum na ma abudu ga manu yi wala antum na man abudu to yi wuce gada na illa ma rahima rabbi ai manu illa ma rahima rabbi sai da na toce mi ga jiye guya na ugogi ga wa de sugan nyerayu etietu sokobayin inna rabbi lalle tso ce mi gafuru ya gafaru yo rahimu ya tuna na gwata ya gun ya wujuji ne jiga jule fina ci gafa mu ci ajin fabi ayin bayanin na ngai iktiyari jere ne tabari da boki bo a garwa wato bata nula bai da mi tafsiru bona bata da ni ru'adirwa na tiya daga fasara na wannan amma ga wanda ibn jarir ga gaggan da ga tafsiro kici kyo kico da kya gan so ebogo <clears throat> man wacce kuna ibe ji tafsiri zuma wani ke aliyu sabu ni jina na naga da za tubo ga bi sufu gaggan aya guba ba na anabi sufu gaggan ke mina ma ina wai juni fina mun gaya yana ji fasara ba ni gurgudu ya fahimta na Allah fabi bi man ba ci ga a'a aya guba ba na zane gaggabonin kai gaggan imiya wazire gaggan Aga kima wa ya gan kima na fassara ya aya guba ba ne ba ya gan imi waziri bo zulaikha habo. nga nga ana hashas al-haqq nga ana rawatu nafsi wa a ga e ga wuci nu ci ga bai wa na egun nu ga itirafu na wayele laifi gan gai zane janabi su fi fitina nan bana ga ana rawatu an nafsi ni to ga wo ni ga wa bi yo wala ko be tuni wuya le fi so kan tuna wace ga zalika li ya'lama anni lam akhlu bil ghaibi ni magaga naga ebo anabi yusuf wato ga wo nki wo gaga zumubo mi gyama na wa ga gaskiya ta a ga kila wace gabi da gaibiyo a ga ebo na nga wuto ga gale ba cojo ga na bi su fuga wa wuyoyo lokaci na atiya kata ati be tun e ti be tun e tu gi e eh, waziri gi kata mi so na nga ga ma jazahu man arada bi alika su'a illa an yuzana aw azabun alim asan ga wa ga patu anabi su fulani biya anabi su fotoe to wuce gaba ni gagan wa waga na bisu fu ke gagan wu gya ma nu zumu bwa to na wu gya ma nu le ye goru bo le na ko ni pen dewo dalika li ya'lam anni la ma khulu bil wa anna allah kuma lilli allah wala ya ji dal di da ne ji e gya ma na na wa ma nafsi e na mai bani ciga ni bisu fu gaskiyo mi mo ga gan wule ga mi amana wu gizu mu bwana mu ji ga mi wa ga mi agba mi ni mu wara ma wa mi ni gwara ju wa ga ga mi ji lefi bi ayare a ga mi ga mi gwala ni ga mi ga mi ga wule fi a shi da ta <clears throat> inna nafsa la amaratun bisu lalle rayi mu ga ji za foro be tu de de yo a ga babu wani la bayani bai da wani ga yana lawo ba tsozo mu ci ga na bi su fa zai tiyam zogona nga yi gagan rayi nga dango nga jin foro be tu sokwa wuci yo illa ma rayi marabbi sai na su kwa gajin ya guya na aga ishara wani ji da wani gaga sai za da jana nabi yusuf na su kwa ya guya na aji ga da ya na su e kwa na ya gbaja a jan foro be na da ya inna rabi tociye mi lalle tociye mi gafuru rahim ya ci gafaru ya ci yagu agungu ga mi gube ga ne bon wa ko da yulon ko so ko ga be ci na ya lefi umma nabi yusuf wa gwara ji ga yagu dana we wa gafara so ko so ko faga ni be mu je ya we ta yo ne ga no so ko mafi <laughs> to magayi maga tsotsa o <coughs> ma ke na lai ti mana ala dalile bi har titi gutwa ba <coughs> nya mafari ka so ku ga manzi gaba alkhairi <coughs> nya mafari a ga uslubin qur'ani tugan na zumagan zulaiha ga hon uja annabi yusuf ga ga aya ku baba na. a ga ke uslubin qur'ani tugan na zumagan zulaiha ga hon a ga cimule daga batsojo. ba na an waga ga wakalar maliku yi niyara saba bakarati wani ba gaye ya wiki na wani shi ba be gute wakalar maliku yi niyara wace ga wuce na kyuga gana wakalar maliku kala bai ci na cuga ga zo ci ji bayani na na zashi na jinwa bayani bai na kya ga kalu wani kala wuri ya ce kalu ewu gbadana na ga eganyen tsoagi kini za oro ji wugan gbano ake eganyen azo na za na hmm, anabi yusuf gafo gaga pa pa pa pa tso tso tukpana ngba wọn ake ebe ganyen wuna na, wọn ga wọn kala lazi na jaminu ma wale kan don da ya gaga mu daga ba za mu ci wani kala shi zo wale ga ganin ga faru suluni na yusufu lamituwa yusufu ayuwa siddiq kyuce wuko we wuko na ganya ma. La zuwa, nga malaka la oro la jayo kon penayo na? e gan be bezo gan cina na yusufu ta ga gana nga ga la biya uga uga kala tazra wana saba sini sinina daba anabi yusufu an wuci gan summa ti, min ba da zalika e ga ziwu yau? e ga anabi yusufu gala kala la biya yau? ci gaba e ga anabi yusufu yau? nun launci gami matu sinu na nan wale kala yabe sun ma ya ci ga wuce yankwa gwanon ga ga anabi su fuka shi kenan, nya anabi su bai zuwa nan ba o kala biya ga o kala mulku tuni bi wuce yankwa gwanon ga anabi su fa ke kwani nya su ba la da ganjo ya su ga yan arda ba no ga ina eh, o kala mulku tuni bi falamma ja'u rasul kala rji kala wuce zin wujan annabi yusufu uje ga tubiya shikenan <clears throat> fama ba ni nisoci lati na aidiya wani inna rabi bi kai da inna ali e ga ke tiya ba annabi yusufu ta lo ba tuna wani ga kala bina kala ma khadbukunna idra wa tunna yusufu an nafsi e ga ke tiya daga baya to ta lo ba zagi na wani ga kulina na kulna hasha lillah e ga ke tiya lo ba zagi na imratul aziz wani ga kalatina to nuga kalati maratul aziza al'ana hasal haqqu ana rawatu an nafsi wa wala min as sadiqi wa wakala o asaza gan zalika liyalama ni lama khunu bil gaibi ci gaba ganyan yan zulaikha ebo no nga wuka latiyan zumo ebo go nga wuto ganno so ebo go zalika liyalama anni lama khunu bil gaibi wa anna la la yadi kadal khayinin وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم باتي زليخا يبون كالا تشدن باغبا دغا يبا كالا تيا زليخا نشجونا با ولا أسلوب نياني دليل ندانا دليل باتشي agado miri gutsuwa mi pedoji pata na bi sufu ba mi lori banu ga ga kwala ma khadbukunna idra wa tunna yusufu an nafsi kulna hasha lilla ziga ga babu a aga hasha lillah litata ji tabbata allahu ma alimna alaihi min su ake da dando ibe anabi yusuf ya alaihi na ganan hawu da miri wuce zinwo anabi yusufu ida da miri guji ni. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته هو متي زوين دا تون النبي يوسف عن نفسه زوين دا تون وإنه زوين دا تون تون ندمير النزي أه باتن دا تون النبي يوسف نا wuci bai ga zalika liyalama anni lama akhuluhu ya ci ga domiri ne be ya mi ke doji ya ce anabi yusuf wona domiri lu da ba da an doci ga guna wayi zalika li lama, domiri na so da ba go na yi domiri mustatiru takdiru huwa na yi fayil ya yalama na ngwayin na huhu na na jife da tun anabi yusuf na to na na to da tun annabi yusuf wucayi anila ma hudu hu hu wucutu da anabi Yusufu, ko nufin na yau domiri ji ngwaya laiza gwanni a cika larabci a dazan ngwayi na ga domiri cefi dojina nga malamin ji babu a da tunanin da ci na bin mai tafsirin da ci jina bayanin wuce na mai jina lwa ilawun libe na ilawun kuya kya ga gan aga bai fasara jin aga zalika li alama anni lama khulu bil ghaibi aga ya daji ga zulaiha ga gagan amma zulaiha a ga yana wani kwanan zalika liyalama ugwani go gan gawa na bi su zo gubo ebo kibo liyalama ebo ebawun yun pe ke ani wunan yi miuna lama khulu bil ghaibi wujun ayanci da sobo be zinaya mu dai wa zina da annabi yusuf amma annabi yusuf je da ya bogo zina ji faruwa ayanci na ji faruwa ko ga na yau man jigan na lwa kimalu lwa yo domiri ya lama huwa na yi fa'ili ti da ya lama wani a ubane wula da su ziyo azizu e bayan zilaya amma da tana alu da tun annabi yusuf na domiri na ke da lama kunu wona au domiri wuce wula da tun e bayan zilaiha kemina iga gaga nan yusufu gaga ya nan ulwa na cika o gaga zule ya gawo amma da miri ne da tun ebo ulwa ina luwana annabi yusufu ga da miri ne da tun ke wizaliye gaga ngomi gannago ebo annabi yusufu ke gaga wujin wayinci da so babwa wuye gaga ya gboro so da na annabi yusufu shibwa zumubon wuye gomi ga wuye lefe wucewa annabi yusufu gwarajo dalili ba ci da wani dalili ta ci a gan hmm, zumana aya guba na zona kisa kogon uga wa kawala almaliku tuni biyi etu ci gan to adala na biyu fa biyi a sa lokacin na ya gaga kwata da na anabi shi buwa a isa e da babuwa ya gan gaga gan ko na yawa mika ta fada tubo ya tu shiyan bai yin zagi na na yi na zulai kai in zagi na ji magwami ga alilai fi dobe annabi yusuf ya ma na alai min su mutu zulai ya magwami ga ana rawatu an nafsi annabi yusuf da falo biyaya daga nan mu da wa biyaya na galla na be sa gagazo zulaiha be gagazo na etu ci gan ituni bi edalu biya mi kurkuku. to asanu da da na bwana e ga e a gaga da na wucin wo ya ga un ga ga yi da dalil wuji da dalil guta dalilin ci a ga ya ga to na igu laga na bi su fu ga won wa bi ke babu fitina a to tun lẹ́yìn anabi sufu gaa gan wo gan wo ma ubaru nafsi wuli minu wa minu gwaraja inna nafsa la amaratun bisu ebo na raye jiza foro be tu sakwe kin wani ga ra raya to a so ra raya a foro be tu didi in ba za ndo yi na ji za su musu maji na yi ga be gaga a yi to ya ji didi na rayi ga ji foro mana ka to ji mu ja foro za ji ga didi so ngwa ya ba na bisa kwa abi a ga wuga a ga ga dojin na gara yin wa jin foro be didiyan kula cin wa na bibiyan a ci gabe dalilin tuci a ga zane je gan gan zulai gan gaggan nun jani bisa su gaggan na na ita gwai ba mun buwa ya le gan ce zane je gan annabi yusuf ga wani da zane ya ga ganna na shehu islam ne taimiya da shehu islam ne kayyami waga lo a tafsirin kayyami ibn kayyami wa waga waye ga ibn kayyami ga ci ganna wani ba dama eh so e tagboyan man wuci ji wace mana zai ga annabi yusuf ga ganna wani so mu dai ga gamman boza sai za cile wace ga ga ganu gona ugana wago to zane ji gazile ya ga ganna wani ga walu biyu ne fata kuma yau waga ciwule al'afis ibn kathir mini tafsiru bo ciwule tun mutu yana mai ganin gazi la ya ga gannan uje ya daga anabi yusuf ga gannan ga gannan ko anabi yusuf ya mini dalilin ake labe yana ga yi ga ciwule na anaje ga ga anabi yusuf ga gannan na eji wuja ga tawadiya na biyu su fuji wuce kawai ma bari ubu nafsi a ga babu ya ka zafi da babu tawadiya da babu a tawadi ga da bago kila daga cabala marote na yi zagin na zire hannun tagwafi wa na biyu ga fuga na biyu fuga yau wuce ga ma jaza kwalit ma jaza mun da bi alika suwa illa an yuzjana wa mu alim ki annabi yusuf ga dagabo kala hiya rawadatni an nafsi kila kanga mji tawadi yayo kwani peneo tun daga cabala mai ruji tawadi ya ibn wale ga ga waga ga na ujane waga ga patuni umu ye ga ga ya susun da sunna tawadi wa min ujugu da go wa mi to ga iya rawadatni an nafsi uto ga wa mi zo zogun ya gwa mi da so uji tawadi ba abuwa sai ba abu gama bi ji tawadi yo ujja shi don iga cule wala ji fahimta gagan an kalaci ta gan iga gagan ya ganna ha ga wani na annabi yusuf ana a ah, waga ke cule bai adi tunani na manje labe nan ana je gaga su fi ga wani a gan a tuye gan zulaiha da mushirki buyi wa te su koyar wa gaga inna nafsa la amaratun bisu illa ma rahima rabbi mushirki ga gaga illa ma rahima rabbiyo wuce ake ga rabbi furu rahimo ana je kuya na ga eh uji ga yaka kwan fayin mushiriki ji ake so kwe ade tawhidu rububiya e mini ana mai uwa ga ade tawhidu rububiyya na daga baya ban wuto kyugon nuga gaba su zuzuma na lamarin na ji faruwa na wuga yusufu ari da ana haza wastaghfiri li dhanbiki a sai baga ke so kwaye tuma sai na imi bu ke so kwaye tuma sai wujiga ya ka mushiriki mushiriki ni gama ayo kayan cima Allah wai ga na suratu zumaro wallazina takhadhu min duni awliya ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa asamu shi kike so koi zo bayan suratul ankabut ga yoga wa idza rakibu fa idza rakibu fil fulki ko da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falam falamma najahum ila al-barri ila ila al-barri idza hum yushriku asawu jala dabwa ya zane wa ga A ya ga wa yi ha ga wa a ga na wa yi mushiriki ke ga kwana? sun man wace ko na je ga ya ga nke ga ne yawo da mushiriki bu yabona a tsake ga sokwa dabo to ne dai yin kutina alagwa su kutin ne zigan illa li na ilan layi zulfa so bayani dana na ile gun jagana ya gani wuce mawugwa ga gan ila ifuyi ci zane ji laba ci bena man wace ko jayo na ji gan anabi su fuka gannana man wace ko jayo misalo gada safotu tafasir ali sabuni to hoto da mini zane ji ga gannana ma asir tafasir abaka jazairi hoto gan anabi su fuka gannan ba ba Allah wani kyau na mawuce bota da tun wacin ya amma wacce na sheik din sadi laya abraman ibn nasiru sadi nga ya ga ganno gala mi ci ga ayi almajiri ji ayi ladan yazo ayi ladan yazo so bogo yi ga ga ganan ye lobe yana da wani wuce wuka ga yi yi cin kafa bacila me ji fata ga bayanin na wo? a <clears throat> ah, ba ga gan Ah, man wace ko mai asiru tafasir min narul khairu wani ishara ga ina lanwuya ta ra'ayi na wani gungun banu ga iktiyaru ibn jariro wage wago wa mu misalan nan ibo da ni ga ji bincike lo kwabe nan uziri dazan tsakaniya man wace ko ali sabu ne na kasa fotu tafasiri na bin manyan saudi har tuko bana akai na ja to ga ya ga risalatu tambihatina littafi wake cice shi beni na ga katin gugibo e ju gyara e ko buku ben don dogan man gya man wajiga man wajiga risalatu tambihatin na wagadda babu adalli wake likarin bayanai tigan na yau e bona misali a shek jamilu Zino mini littafin wani wai gan at-tanbihatu hama ala sufoti tafasiru ko bebe mutu bebe ga da jinne wa zo na zana ka risalatu tanbiyu ya sufoti tafasiru wa bebe ga da jinne jiyana ibn da mini kuskure na je le ga gan man wace kun ali sabu ni jina su ku faga yin pata hmm. alibani kusa aje zeni jani gama malayan doyi gabe ga aji ijenno ne a dabe hankali ijenna ɓata ya yi ya jibo su kudu lubi jibo su ku su eh, ba na ba ne ga ga caji daidai nan <clears throat> allahu tabaraka wa ta'ala ga yi tunan gawa mana <clears throat> ba dai yin allahu yau ipe yin ya uji karatu ya uji ga magaya uji ga ya baden ya sokoyo sokoye jon gawa ma, mu sokoye jon gawa ma, mu sokoye jon gawa ma, cin kwata yi wa soko adana ji babu ijo wana oga yi tunan wuce gino oga ma jiwo oga mai jewo bane ga ci bici kwata na soko da ba yi yoyo rafi bai moyo soko yi laifi soko fagani bai yi <coughs> subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa a ga gina zabi ya ba ta yi fa ta kada labiyan kuma fata na su jiya sai bayan ga ya bai kan zo Allah wa alhamdulillah